ba abin da nake so in ka juya akalan maganar nan yaran nan ya auri larai to wata maganar da kike yi eh tana son shi ita yarinya to malam ga lalle ne sai ta so shi eh? ni dai ka san yadda za ka yi abin nan yiwu ai da a ce tana son shi da daidai da kwayar sarra ne kin fahimta ko to shikenan sai a auren sai kiga zuciyarsu tana son juna tasirin sai ya saurin yiwa malam gaso ni dai abin da kaga za ka yi wannan abu ya yiwu ni dai kawai ka yi shi babu wata matsala babu wani abu ne dai ka yi shi ni kawai buri na yanzu a duniya in ga wannan aure ya yiwu to abin da nake so ki abu ɗaya ne idan kika yi wani bayani kin fahimta ko in kika yi bayani kika kuma bayano to malam gaso ni na ni da kai kuma ai ba sai an abin nan ba ko eh, ai ka sani da kai dai ba ta ɓaci yanzu ga wannan ka fara cin goro kafin alƙalami ne to ko komai zai daidaita ai babu wani abu malam ka zo ni da kai ai ka sani ka sani ne to shikenan a dai lauya ai an gama zan ta to shikenan domin kuwa dai burin na bugawa mutane na ne ai ban rushe mutane na ne malam a ga da gaskiya ne su da Allah a fata maka kai kai kai kai kai kai ka ringa fama malam da aljanu sai ta bunka ma tusa hmm? hmm. bunkure kai kai kai dan da gizge shi da wannan sha'anin yan banza an wufi to maganin ku zan yi da ɗaiɗai da ɗaiɗai maganin ku zan yi ina gaya muku kuna ji ehe eh addu'a zan yi na ne ta kashin duwawun ta daidai da wannan tusar <laughs> eh, janani janani min jami'i janani walau ja'ani junnu min aljinn